An kashe mijin Florence Yawombi mai shekaru 49 a wata musayar wuta da aka yi tsakanin 'yan awari da sojojin gwamnati a garin Mingala na Jamhuriyar Afirka ta tsakiya shekaru hudu da suka gabata. ta gudu zuwa kasar kamaru domin kare lafiyarta inda ta zauna a matsayin 'yar gudun hijira tun wancan lokacin. Ta ce ta kwashe tsawon euh, shekaru uku da suka gabata tana karatu a yawon domin zama ma'aikaciyar tafi da kuɗi da ake kira a kanta. idan ta koma jamhuriyar afirka ta tsakiya ta ce ba ta da masaniyar ko za ta sami wani aiki mai kyau ta ce ta gwammace ta rika sayar da ruwa da lemu ga ɗaliban jami'ar yawunde inda akwai zaman lafiya da za ta kula da 'ya'yanta uku jamhuriyar afirka ta tsakiya na fama da tashe-tashen hankula tun shekarar 2013 a lokacin da 'yan awarin salika wanda akasari musulmi ne suka kawar da shugaban kasar wancan lokacin Francois Bozize wanda nan da nan ya janyo martani daga mayakan Kirista. A watan Fabrairu hukumomi suka cimma yarjejeniyar zaman lafiya da kungiyoyin 'yan bindiga goma sha hudu biyo bayan tattaunawar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta shirya a Khartoum. an yi tsammanin hakan zai kai ga kwanciyar hankali da zai kai ga yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin jamhuriyar afirka ta tsakiya da ƙasar kamaru da kuma hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya kan 'yan gudun hijiran afirka ta tsakiya da ke ƙasar kamaru su koma gida amma zuwa yanzu 'yan gudun hijira dubu shida ne kawai suka amince za su koma kamar yadda yawumbe take komawa afirka ta tsakiya tana mai tsoron tashin hankali a wasu yankunan ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita vivian baikowa ita ce ministan harkokin jin kai da sasantawa ta jamhuriyar afirka ta tsakiya ta ce ƙasarta tana buƙatar 'yan ƙasar su koma gida domin su taimaka wajen farfado da ƙasar ta ce tana sake faɗa wa masu kishin ƙasar waɗanda suka amince su koma gida cewa za a ɗauke su da muhimmanci kuma ƙasar jamhuriyar afirka ta tsakiya za ta kare su da kuma yarjejeniyar da suka rattaba wa hannu wakilin kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya a ƙasar afirka ta tsakiya buti kale ya ce tashin hankalin ya ragu tun lokacin da aka samar da yarjejeniyar zaman lafiya musamman ma a yankin yamma da kudu maso yamma na afirka ta tsakiya one would not say everything is perfect but one would say that for all those who are ba dai za iya cewa komai na gudana yadda ya kamata ba amma kuma wani zai iya cewa ga dukkan waɗanda suke shirin komawa akwai damar da za a iya mayar da kowa yankinsa na ainihi. Amma da yawa daga cikin ƙungiyoyin 'yan bindigar sun ki amincewa da majalisar ministocin shugaban ƙasar Faustin Arshain Tuwadera saboda shi da ne kaɗai cikin ƙungiyoyin 'yan bindiga goma sha hudu da suka saka hannu a cikin yarjejeniyar masu shakka yiwuwar yarjejeniyar afirka ta tsakiya sun yi nuni da irin yarjejeniyar da aka samar a shekarar 2014 da 2015 da kuma 2017 waɗanda dandadan suka ruguje majalisar ɗinkin duniya ta ce 'yan afirka ta tsakiya sama da 600 ne har yanzu suke zaman gudun hijira a ƙasashe makwabta yayin da sama da mutane 650 suke zaman gudun hijira a cikin ƙasar.